akwai waɗansu mutane babu jini gare su haka ne suna gidan likita ko cire hannun Allah ne ɗaruruwan mutane ne suka halara a cibiyar kula da tattara gudunmuwar jini Centre National de Transfusion Sanguine CNTS a takaice ta babbar asibitin Yamai a ɗazu da hantsi domin halartar wannan gangami da ke hangen an karar da jama'a fa'idar bada jini a albarkacin ranar masu bada jini ta duniya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi mana karin bayani akan mahimmancin wannan rana ta sha hudu ga watan Yuni. Ka san an ka ce rayuwa ba ta yi sai da jini. Kuma yau waɗanda ke buƙatar jini cikin asibitoci daban-daban suna da yawa. Lokacin da ake son mutane su ba da jini suna ɗare-ɗare. Wagga rana za ta ba mu dama kira ga mutane gaba ɗaya na ƙasa ga duk wani wanda ya san yana da lahiya yana cikin halin ba da wannan jinin ya zo ya ba da jini. Uwar gidan shugaban kasar Nishar Hasha Hadiza Muhammad Basum wacce ta jagoranci wannan biki ta yi kiran jama'a su mai da hankali akan wannan aiki na ceton rayuwa wanda ta ce cike yake da ɗimbin lada. Ina farin ciki yau da Allah ya kawo ni da kaina na bada jini eh, na taimaki masu malati. Kuma kiran da gare ni ina kira duka da matasa da samari da maza da mata da wanda yake da karhin ya ba da jini ya zo ya ba da jini don ba da jini akwai lada ka zo ka ba ma mutum jini ko ka cece shi daga wani ciwo ko ka cece shi ba daga mutuwa kenan babban lada ne yana kiran kowa da kowa ya zo ya ba da jinin shi yana a take wasu daga cikin mahalarta bikin suka amsa kiran na mahukunta a gidan chef saidu abdurrahman jallo hafsan soja ne da ya je ba da jini ga lissahi na ba sai da bindiga ne ake kare lahiyan jama'a ko ba da jini ma taimako ne irin namu na jami'an tsaro soja da yawa akwai masu zuwa su ba da jini don su taimaka ma al'umma. Hukumar lafiya ta duniya OMS ta bayyana cewa yawan masu ba da jini ya karu a 'yan shekarun nan a nan Nijar daga mutum 158 a shekara zuwa 168 lamarin da ya sa mahukuntan kasar kullo da matakin karfafa gwiwa ga irin waɗannan mutane ta hanyar basu lambobin yabo. Hamidu Bulhassan Anza wanda ya shafe shekaru 42 yana ba da jini na daga cikin waɗanda aka karrama. Una haihuwa wata rana masala da kwai sai an samu zini yara kankanan ciwon masasaran nan su kuma yana sa su su rasin su suna so jini duk wannan abubuwa shine ya sani tun 79 shekara 42 na bar jini A albarkatun zagayowar wannan rana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe su ƙarfafa ayyukan waye kan al'umma a game da mahimmancin ba da jini akai-akai kuma don raɗin kai, da raya duniya ta hanyar tanadin jinin da zai wadaci buƙatun marasa lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. bukata